Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitoci 22 da kuma mita 25. Masu sauraro a jamhuriyar Nijar ana iya sauraro a birnin Niamey ta gidan rediyon VOA Africa a kan mita 200.5. Ana kuma iya sauraron wannan shiri ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da dalol da niyya da kuma nomad FM. Baya ga haka kuma ana iya sauraro a duk lokacin da ake so a kan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com ta hanyar sadarwar intanet. Masu sauraron sashen Hausa na muryar Amurka, Assalamu alaikum. Jummai Ali ce daga nan birnin Washington DC. Nake farin cikin gabatar da wannan shirin. Ina tare da Grace Alheri Abdu ga kanin labarai. an kashe akalla mutane shida lokacin da wani dan bindiga ya bude wuta kan waɗansu motocin safa biyu a kenya kusa da kan iyakar somalia yau juma'a yan afirka suna daga cikin rukunin yan asalin waɗansu da ke kasashen amurka kuma da dama suna shiga harkokin siyasa yayin da suke kokarin sajewa sabon yanayin da suke ciki kana kotun kolin ƙasar australia ta yanki ta soke zaben shugaban ƙasar da aka gudanar bayan da kungiyar hamayya ta shigar da ƙara To bayan kun gama shan labaran duniya yau Juma'a Hajji babbar rana ɗaya ga watan Yulin shekara ta 2016. Asusun zaman lafiya da bincike da cibiyarsa kenan Amurka ya sanya sunan Najeriya cikin jerin ƙasashe mara tabbas na duniya. Ni da gaskiya kai tsaye zan iya wannan rahoton kamar akwai yanayi na rashin adalci a cikinsa. Imran Adan kenan wani lauya a Abuja. Shin Majalisar Dattijan Najeriya tana da hurumin nema a Tony Janar na Najeriya din ya bayyana gabanta domin bayanin dalilin da ya sa ake yi wa shugaban Majalisar Dattijai Sanata Bukola Shari'a? A bisa ga tsarin mulkin Najeriya ba su da wannan hurumin. Barista Modibo Bakari masanin tsarin mulkin Najeriya kenan. Kada kuma a mance kamar kowace ranar Juma'a akwai musulunci tushen rayuwa da kuma nasiha albarkacin wannan wata na azumi. Jama'a assalamu alaikum barkamu da warhaka ga cikakkun labaran. An kashe akalla mutane shida lokacin da wani dan kunan bakin wake wato dan bindiga ya bude wuta kan waɗansu motocin safa biyu a Kenya kusa da kan iyakar Somalia yau Juma'a. Babban jami'in 'yan sanda Joseph Bentet ya ce 'yan sanda da ke wurin sun tarar an harbe mutane shida aka kashe su ana kuma kan farautar 'yan ta'addan. Ana kyautata zaton farin kaya hudu da masu gadi biyu da ke dauke da makamai. suna daga cikin mutanen da aka kashe akalla fasinjoji biyu kuma sun ji rauni ƙungiyar al da ke makwabciyar ƙasar samaliya ta kai irin waɗannan hare-hare a lardin arewa maso gabashin kenya da ke fama da talauci kwana guda kafin wannan lamarin na yau akalla mutane 20 ne suka mutu a wata fashewa da ta auku a gefen hanya da ta shafi wata mota safa a somalia kungiyar al-shabab da ake alakantawa da al-qaida ta kashe dubban mutane tun da ta fara ta'addanci shekaru goma da suka shige a yankurin kungiyar na mai da Samariya karkashin tsatsauran ra'ayin addinin islama 'yan afirka suna daga cikin rukunin 'yan asalin waɗansu ƙasashe da ke amurka kuma da dama suna shiga harkokin siyasa yayin da suke ƙoƙarin sajewa da sabon yanayin da suke ciki ko da yake baƙi 'yan ƙasa afirka ƙalilan ne daga cikin adadin amurkawa sai dai yawansu na ruɓanya tun daga shekara ta 1970 a shekara ta 2013 adadin baƙi 'yan afirka da ke zaune a amurka ya kai miliyan 1.800 wanda ya ninka adadin da ake da shi a shekara ta 1970 na 'yan asalin afirka 80 bisa ga rahoton da cibiyar nazarin adadin jama'a ta wallafa a shekara ta 2015 kimanin 'yan afirka miliyan biyu da aka haifa a kasashen ƙetare da ke zaune a nan amurka sun kai kashi 4.4 na adadin makin da ke bakin da ke zaune a amurka a shekara ta 2013 sai dai ra'ayoyin siyasar 'yan afirkan da suka fito daga kasashe daban-daban ya bambanta injini a akute shugaban daraktan dandalin baki 'yan asalin kasashen afirka 'yan afirka da ke amurka galibi sun fito ne daga najeriya da ethiopia da ghana da kuma kenya waɗansu musamman 'yan ethiopia sun koma amurka ne da zama sabili da tashe-tashen hankali da suka fuskanta ƙasashensu kotun kolin ƙasar austria ta yanke hukunci yau juma'a na soke zaben shugaban ƙasar da aka gudanar a watan mayu bayan da sakamakon wato bayan sakamakon kalubalantar zaben da jam'iyyar freedom ta shigar wanda ɗan takararta norbert hofer ya faɗi da ƙaramar rata shugaban kotun kundin tsarin mulkin ƙasar austria gerhard hozinga ya ce kotu ta goyi bayan kalubalanta sakamakon zaben da aka gudanar ranar 22 ga watan mayu da shugaban jam'iyyar freedom hens christian steck ya gabatar jam'iyyar freedom tana kalubalanta kuri'a ne inda ta ambaci kurakurai wajen kirga kuri'un waɗanda ba su je rumfunan zaɓe ba kotun ta umarta a sake zaɓe wanda ake kyautata zaton za a gudanar cikin watan satumba ko oktoba da zai iya ba jam'iyyar damar shugabancin kasar da ke kungiyar tarayyar turai karan farko dan takarar jam'iyyar freedom ya lashe zagayen farko na zaɓe a watan afrilu kuma shi ne ke kan gaba a kuri'un jin ra'ayoyin jama'a kafin daga ƙarshe ɗan takarar jam'iyyar green alexander khan ya doke shi da kuri'u dubu talatin hukuncin da kotun ta yanke ya taka wa shirin rantsar da van valin da ake ake shirin yi ranar 8 ga watan yuli shugaba mai ci yanzu zai sauka daga karagar mulki ne kamar yadda aka shirya za a kuma maye gurbinsa da jami'an majalisa uku na waɗanda za su kasance shugabannin wucin gadi da suka hada da shi mr hopa hopa dai ɗan shekaru 45 ya yi yaƙin neman zaɓe ne ƙararra kan batun shige da fice an kuma ba da rahoton cewa yana tafiya da ƙaramar bindigar hannu a wajen yaƙin neman zaɓe jam'iyyar 'yan mazan jiya da jam'iyyun da ke adawa da kwararar baki suna ƙara tasiri a ƙasashen turai cikin 'yan watannin nan musamman a daidai lokacin da ƙungiyar tarayyar turai take jin zafin ficewar birtaniya daga ƙungiyar to kuna shan labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc 'Yan kasar Australia suna shirin zuwa rumfunan zaɓe domin gudanar da wani zaben tarayya gobe Asabar inda ƙasar za ta yanke hukunci kan ko ƙananan jam'iyyu za su hamɓar gwamnati mai ci. Yayin da batun sauyin yanayi da 'yanci rani da kuma ilimi suka kasance muhimman batutuwa, mai yiwuwa ne batun tattalin arziki ya fi tasiri a wannan zaɓe. ƙasar australia dai ta kauce wa fuskanta koma da tattalin arziki na tsawon shekaru 25 sai dai ba ta da tabbas a makomar tattalin arzikinta yayin da take fuskantar koma baya hanyoyin samun kudaden shiga lamarin da ya ƙara ta'azzara yayin da kasuwar tama da ƙarafa da kuma coal da australia ke sayarwa take ƙara raguwa a ƙasar china prime minister michael turnbull ya shaida wa masu kada kuri'a cewa ƙasar tana buƙatar ɗorewar da jam'iyyarsa da gwamnatin haɗin gwiwa ta jam'iyyarsa za su iya samarwa sai dai shugaban jam'iyyar hamayya ya ce firayim ministan shugaban nayika ne ba shi da ikon faɗa a ji labaran duniya kenan kuka gama ji daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc Asusun wanzar da zaman lafiya da bincike mai zaman kansa da cibiyarsa ke nan birnin Washington DC a rahoton da ya gabatar ya sanya Najeriya cikin jerin kasashen da ba su da tabbas. Wakilin sashen Hausa Nasiru El ya dubi wannan al'amari a wannan rahoton da ya aiko. sanya Najeriya jerin kasashe marasa tabbas a duniya da asusun zaman lafiya da ke Washington DC ya bayyana a rahotonsa na nuna yadda sunan Najeriya ke ɗaukar hankalin cibiyoyin bincike, tattalin arziki da lamuran labaru musamman ma ta fuskar tsaro. Asusun dai ya ce don faduwar darajar fetur da kuma illar 'yan Boko Haram, Najeriya ta jira sahu ɗaya da kasashe irin su Afghanistan, Pakistan da kuma cikin nan Afirka irin Zimbabwe da Gini. Lamuran Najeriya ke na cewar asusun sun ta'azzara a bara fiye da bariya. Hakanan don lamuran yanayin yaƙi saboda ta'addancin 'yan Boko Haram, rayuwar 'yan Najeriya ta shiga sauyin irin mutan Somalia, Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo, Yaman, Sham da Sudan ta kudu. Na tambayi lauya Abuja Imran Adam wanda ya zauna a Sudan me zai ce kan wannan rahoton ne. Ni da gaskiya kai tsaye zan iya cewa wannan rahoton kamar akwai yanayi na rashin adalci a cikinsa. Sudan ta kudu tun daga fitar su daga kaɗaɗɗiyar ƙasar Sudan zuwa yanzu ba su da kwanciyar hankali gaba ɗaya ƙasar. Tun da suka fita har yanzu akwai jiha guda ɗaya da ba ta hannun gwamnati. Har yanzu cikin gwamnatin ma ba sa ga maciji da wasu ministoci tsakanin shugaban ƙasar da wasu ministoci. Kaga ba za ku kwatanta wannan ƙasa da kuma Najeriya ba. Haka rahoton ya kwatanta Najeriya da wasu kasashe na irin su Somalia ko kuma irin su Libya Somalia da Libya ba ɗaya suke da Najeriya ba Somalia akwai yan tawaye da hayyan suna rike da wasu jihohi Najeriya ko ka faɗa ɗan yan tawaye wacce jihar suke da ita babu ni gaskiya ina ɗaukan cewa rahoton ila dai sun tattara wasu information ne na shekaru baya da suka wuce suka hada suka ce ai har yanzu ana cikin wannan matsala bangaren rahoton ya nuna kalubalen na Najeriya ya shafi sauran makwabtan kasashe kamar Kamaru Chad da Niger nan ma ga ra'ayin Imran wannan rahoton ta wani bangare za a iya cewa yana da gaskiya ta wani bangare kuma za a iya cewa akwai kurakurai a cikinsa najeriya tun lokacin da ta ƙara ƙaimi wurin yaƙi da boko haram ta kusan fatattakan su daga cikin yankin da sai zanto sun fada nijar kamaru ƙasashe makwabta in ka duba yanzu gaba da duk wasu harar da suke kawowa ya karanta sosai a najeriya da zarar an ce su sojojin ba su taso ba na kamaru ko su na nijar sun zauna suna ganin najeriya ce ta abin nan to dole dama a samu wannan matsala wannan ɗabi'a ce a rayuwar ɗan adam wannan ya ba da dama cewa dole su ma sai sun taso wannan gamayya da aka yi da sojojin waɗannan ƙasashe guda biyar ko guda hudu dole sai sun taso su ma sun shigo wannan abu din domin a murkushe yan tawayen ko kuma waɗanda yan ta'addan na boko haram in muka duba a najeriya an kai wani level da ake kira da suna operation gama aiki kenan an gama da su bi iznillahi ta'ala yanzu kawai kamar sharar daji ake yi matsalolin da yaƙi da kunci ke jawowa a najeriya na da tada hankali amma an samu sararawar lamura a cewar mataimakiyar daraktar hukumar yan gudun hijira ta najeriya amina ummul kairi bibi faruk zaman da mutane suke aka mai da su yan takuta ko ba haka suke so ba jidali ya same su an samar musu wuraren da za su dan zauna har kafin abu ya sassauta su ci gaba da samun ci gaba da rayuwarsu ba su tsaya kullum sai gwamnati ta dauko ta ce ba sa son wannan alba mu samu to abubuwan da suke samun nasu ne muke kokarin mu ga to ta yaya za a tallafa musu har kafin abubuwa su daidaitu gwamnatin nan tana iya kokarin ta mutane ji suna fara daddawowa sojoji suna kakkarɓo wurare da aka yi wa farmaki aka kwakwace rundunar yaki da yan ta'adda ta haɗin gwiwa tsakanin kasashen tafkin chadi da ke da yalkwada yan jaminan kasar chadin ta kawo haɗin kan kasashen don fuskantar kalubalen karkashin jagoranci ɗaya da muradi ɗaya nasura da malika murar amurka daga abuja Najeriya. Mun gode Nasiru. Ana ci gaba da bayyana ra'ayi akan gayyatar da Majalisar Dattijan Najeriya ta yi wa Attorney Janar cewa ya bayyana gabanta domin yin bayani akan abin da ya sa ake wa shugaban Majalisar Dattijai Sanata Bukola Saraki Shari'a ko kuma me yasa gwamnatin Najeriya ta kai ƙararsa da shi da mataimakinsa da wasu ma'aikatan majalisar. Shin bisa tsarin doka ko kuma tsarin mulkin Najeriya Majalisar Dattijai tana da hurumin yin haka? Tambayar kenan da ne wa loyan tsarin mulki ba samu dubu Bakari. A bisa ga tsarin mulkin Najeriya ba su da wannan hurumin. Sa'an ma ba za a yi shari'a wurare guda biyu a lokaci ɗaya ba. Tunda magana ta riga ta je gaban kotu kuma an riga an gudanar da bincike kuma ba shi ofishin attorney general ne suka gudanar da wannan binciken ba. bangare na 'yan sanda ne su ne hmm. suka gudanar da wannan binciken kuma suna da ƙwarewa kan wannan aiki wanda tsarin mulkin najeriya ya yi musu tanadi su ne masu yin bincike idan akwai zargi to sun gama wannan binciken nasu an riga an kai yanzu suna gaban shari'a don haka yanzu wato akwai abun da kira equality before the law mutane guda biyu duka suna matsayinsu a kaman guda ɗaya ne a gaban shari'a to da haka ne idan yanzu ya je yana halartar gayyatar da majalisar dokoki suka yi masa shi kamar attorney janar kenan to ya nuna shi ma kenan baya da ba ba bangare ce a martabar da aka yi mata tanadi cewa ya nuna kenan bai da wato confidence a judiciary ya nuna ya raba kafa yana bangare daya anu daya yana halartar eh, shari'a sannan kuma yana zuwa a wani bangare kuma ana maganar shari'ar ko sannan ma bisa ga tsarin mulkin Najeriya da kuma bisa ga tsarin doka na Najeriya ma idan shari'a ta magana ta riga tana gaban shari'a to wani zance ko tattaunawa game da wannan maganar ma a bayan wannan kotun ma shi ma kamar a yi wa kotun kamar karan tsaye ne ko kuma contempt of court ko kuma ana kiransa subjudice ko kuma undermining na to ana me ake kira za a ce kamar ana ana wa zagon kasa. ga bangaren shari'a don haka bai kamata ma yanzu wannan bayani ma ya kasance su suna kawo shi kuma wato dukansu ba su da wannan hurumin shi ma yanzu attorney general din bai da dama ma tukunna ya je ya saurari wannan karan eh, gayyatar da aka yi masa domin ba zai yiwu yana nan yana can ba ba zai yiwu ba yawa to barisa ka san cewa a galibi idan mutum mutum ya kai wani matsayi a najeriya sai a ga kamar doka ba za ta taba shi ba to akwai waɗanda suke ganin suna ganin akan cewa ai ana ganin cewa bai kamata a kai shi eh, shi shugaban majalisar dattijai gaban kudiya ba so a saboda haka a wannan batu da ake shi a tony general din ya fi su gaskiya kenan eh bisa ga bayani da nake da shi da kuma bincike da nayi eh tony general yana yana akan daidai akan tsari na aikinsa kuma shi a tony general din nan fa ba shine mai yanke wannan shari'a ba shi ma ya gabatar da mutanen ya gurfanar da su ne a gaban wata wani bangare na gwamnati wato judiciary wanda ɗazu na miki bayani eh. aka kafa a ƙarƙashin sashi na na shida na wannan tsarin mulki don haka bangare ne mai zaman kansa shi ma a bisa ga yadda aka yi tanadi na tsarin mulkin Najeriya. Don haka idan ma ya gurfanar da mutane ba shi ne mai yanke shari'a ba. To ban tare numfashin ka ba me yasa ne to galibi ake samun irin wannan matsala a Najeriya? ga dokan an san akwai ta amma kuma in an so a amfani da dokan nan sai wani ya amfani da ikon shi ko tasirin shi ce zai dakile dokan nan eh, eh, to sannan ma akwai wani abu ma da zaki lura a cikin wannan abun duk dokar ƙasa wadda aka ce doka to ko da an yi ta shekaru dubu da suka wuce ana ɗaukanta ne akan majalisar majalisar dokoki ne suka yi wannan dokar don haka yanzu duk dokar da ka gani kika gani a ƙasa ake amfani da ita su ne suka yi ta ya kamata da su yi la'akari sun fi kowa sanin doka to kamata a ce in dai ba da hurumi ne da kuma girmama doka su ne su fi kowa ma kiyaye wannan dokar to amma sai aka samu akasin haka a yanda rayuwa take a nan najeriya kuma an daɗe ana irin wannan rayuwar domin har ma ana gani kamar doka tana da wariya sai wanda suke da ƙananan martabobi ko matsayi su ne kawai suke da kamar doka take da iko a kansu to wannan ne to wannan ne wannan tunanin ne yasa ita majalisa take ganin ta za ta iya kiran shi Tony general ya zo ya mata bayani eh, babban ma abinda eh, ma abinda ma ya fita kai ma a ciki yan majalisar nan fa yawancinsu yawancinsu idan ma aka tambaye su ba yanzu wani tanadi ne ma doka ta yi a kan irin waɗannan abubuwa wani ma bai taɓa ɗaukan penal code ne ya karanta shi ba wani bai taɓa ɗaukan tsarin mulkin najeriya ma ya karanta shi ba barista modibu bakari kenan kada kuma a mance ana tare ne da sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc Haka ne lokaci ya yi da za a saurari Musulunci tushen rayuwa wanda Usman Kabara zai gabatar. Allahu ya ya ji jilalu wal ikirami Musulunci tushen rayuwa. Mai sauraro Assalamu alaikum barkanmu da sake haduwa wani sabon shirin na Musulunci tushen rayuwa. A makonni biyu da suka wuce mun faro tattaunawa da Sheikh Tijjani Bala Kalarawi daga Kano inda yake mana bayani lokacin a game da illar tsatsauran ra'ayi musamman a lokacin da aka kai harin nan na birnin Orlando a nan Amurka wanda wani mai suna Umar Matin ya buɗe wuta a kan 'yan luwaɗi da maɗigo a wani gidan rawa. Maimakon ci gaban hirar a makon da ya gabata sai muka kawo muku yadda buɗe baki ke tafiya a ɗaya daga cikin manyan masallatan da suke jihar Virginia ta nan Amurka wato Darul hijira To Mala ya tsaya ne a inda yake nuna mana cewa duniya dai ta ta zo gangara ni kuma na tambaye shi ina mafita ta tsayawa ga littafin Allah da sunnar manzon Allah. Ina cewa guguwa tana tafe mai tafi da imani, fitintulu, fitina, kurma, bebiya, makauniya, ba ta ji, ba ta gani kuma ba ta magana. In ta taho duk karatun mai karatu, duk imani mai imani, duk rashin kunya mara kunya ya kauce mata sai ta wuce. In ba a yi sa ba za ta da kai. Ita wannan fitina kurma, bebiya, makauniya ba ruwanta da mutumin kirki ba ruwanta da mutumin banza. To lokaci ne yayi mutum ya kama istighfari da salatu hadisin annabi sallallahu alaihi sallama ya ta kokarin yin ayyuka nagari tsakaninsa da Allah inda duk mutuwa ta riske shi Allah ya sa yake kyawun mutuwa kafin in rabu da kai din ina son in ji a misali shi wannan da ya aikata wannan abu a Orlando kamar yadda kai magana da suka ce labewa wani abu shi ma kanshi laifi ne ni fa dan birnin mai wa'azi ne duk kauyen yanzu akwai lantarki da talabijin da satellite alaga ta malam nawa aka kashe a Libya mm. nawa aka kashe a Syria mm. nawa aka kashe a Iraki nawa aka kashe a ina a ina a ina ai magana waɗanda ake karkashewa a duniya mana yawwa saboda haka mu yi magana ta dan Allah America ko Ingila suna da dokoki suna ƙaunar junansu suna kare haƙƙin ƴan uwansu sun yadda ɗansu ko laifi yayi ɗansu ne mu ma da mun yadda mu mu ne kamar yadda annabi ya ce kwatankwacin mumini wajen soyayya da ƙauna kamar jiki ne idan yanzu ɗan kakkar ya taɓa ɗan ka duk jikinka sai ya karɓa haka yau in ka taɓa ɗan Amerika ɗaya shugaban Amurka sai ya magana in ka taɓa ingila daya shugaban ingila sai yi magana in an taɓa namu wa yake magana mu ma sai mun dawo mun kaunaci junan mu kamar yadda su ma suke son junan su saboda wannan da yi wannan ta eh. sa a matsayinsa na musulmi bai kyauta ba ya bar doka a wajen masu doka kare da hukunci a hannunsa zaka iya faɗa mana da kanka mu ji menene wani irin rubuce rubuce ne ka shiga yi na yi rubuce rubuce da yawa amma yanzu wanda na yi ike gabana na littafin tsangaya tsangaya tana gurin almajirai masu rubutun alkur'ani da karatun allo to da yawa waɗannan yara ana ganin su kamar kamar jahilai ba za ka kirawo makarancin ƙur'ani jahili ba mm. dan bai iya boko ba ya iya karatun qur'ani ya iya rubuta alqur'ani ya iya haddace alqur'ani to sai na yi rubutu irin na gargajiya na asali ba irin na larabci ba wani iri kenan ko littafin halari sai na mai da shi irin wannan rubutun kamar irin wanda ake da rubutun mu na allo na gargajiya yana da wahala kwarai kwarai amma alhamdulillah mun samu mun kammala mm. ahalarin nan sai na mai da shi larabcinsa sai na mai da hausarsa irin wannan hausa ta wannan rubutun na gargajiya eh kaman warshi da ake cewa a ƙasa wato fassara iri biyu fassarar hausa a jami fassara ta biyu boko larabcin adari yana sama sai kuma na ɗauko arba'una hadisan shi ma da fassara iri biyu kamar a ba ta ca mm. kamar sunayen garuruwa da sunayen malamai da sunayen su wane ne eh. shi ma sai na sa ya zama haka to sai na ɗauka yanzu na kai ministry na education amma alhamdulillah kafin mu kammala gyara mai alfarma sarkin musulmi ya karɓe su har ya mm. raba wa sarakuna daga baya akwai kabiru sani kwangila sky eh. shi ma ya zo ya biyo wasu ya siya ya raba wasu makarantu to eh. daga baya sai malamai suka ce to a duba in akwai gyare-gyare da karin abubuwan da za a yi don ya zama karɓaɓɓe duk a duniya to mai girma in da na shidda mm. uh, consul general ahmad umar shi ma sai ya karɓe waɗansu sai ya raba a makka da madina da riyad a hajin bara mun kammala gyaran to na ba ma'aikatar ilimi wajen shi malam adamu adamu kuma na miƙa wa mai martaba Mustapha Lamidan Adamawa saboda 'yan gudun hijiran nan da suke yawa tsakanin mm. Borno da Yobe da Adamawa su ma su yi kokari a ga cewa an mallaka ma irin waɗannan yara bayan 'yan tsangaya wannan littattafai guda biyu na allan daban kuma wannan na karatun ko a ɗaki sai su dinga karantawa sun san alkur'ani amma ba su da fikihu ba su da mm. hadisi alhamdulillah ka san ni dan gatan malamai ne ina ba malamai hakkin su kowane bangare sai na samu shawarwarin su cewa idan aka yi wannan mun yi maganin waɗanda suke cewa waɗannan yara jahilai ne to mu kara musu wannan littafin su san hadisin annabi muhammadu su san wannan fikihu da za su gyara sallah tsarki da makamantansu to ga ƙur'ani dama cikin su yake to ka da su daga cikin jahilci kuma in sha ta gaba ɗaya. na mika wannan kwafi hannu da hannu ga shugaban kasa janar muhammadu buhari ya yi min fatan alkhairi akan wannan littafin akarmakalla muna godiya yanzu kuma bari mu ji tasirin azumin watan ramadan gudana a wurin wasu masu sauraronmu kamar irin su Musa PRO. Yana da kyau mu gyara mu sosai sosai don domin wallahi tallahi wannan hali da muka kai muke cikin sa gaskiya akwai halayen mu a ciki da ba su da kyau Kar ka ce wai zaka ga laifin kansila dan majalisa gwamna shugaban kasa kai ma kana da naka laifin a cikin gidanka tare da matanka da 'ya'yanka idan shago ne da kai kana da laifi tsakanin kai da mutanen shagonka idan ma'aikaci ne kai famanin sakatare ko kwamishina kana da laifi tsakanin kai da masinjan ka ko da sauran concept ɗinka kana da laifi mu samu mu gyara wannan halaye shine ba zai kai mu tudun na tsira a halin da muke ciki to Allah ya samu dace a madadin Sheikh Tijjani Bala Kalarawi da ya tattauna da mu sai kuma Julie Leathers Gresham da ta hada mana sauti Usman Ahmad Kabara daga nan sashin Hausa na murya Amurka a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairinsa mu zama lafiya Albarkacin wannan wata na azumi kuma ga Malam Umar Hamza Faruk akan zakatul fitar. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ali wa sahbihi ajma'in. Eh, na'am abin da ake nufi da zakatul fitar a cikin shari'ar musulunci shine zakan da ake fitarwa a sallah, sallan da ya zo bayan azumi. Eh, saboda kalman fitir tana nufin dawowa fara ci da sha domin da muna halin azumi kame baki daga lokaci kaza zuwa lokaci kaza da aka gama shi aka shiga fitir a larabci kenan dalilin haka shi aka shar'anta mana fidda zakka mai da alaka da wannan sallan in shi sa ana cewa idul fitir idul fitr ma'ana sallan karamin sallah kenan sallan azumi idul fitri to kamar haka kuma zakatul fitri ma'ana zakkan da za a bayar dalilin karshen azumi dalilin sallan azumi shek umar hamza menene fa'idar zakatul fitri eh, malaman musulunci eh, sun bayyana mana hikiman da Allah ya shar'anta menene hikiman da ya sa Allah ya shar'anta zakatul fitri sukan kayyade shi da abubuwa guda uku eh, na farko shi wanda ya azumin zakatul fitri an shar'anta masa ne don ya tsarkake sa ya sarkake sa daga allaguwar rafas eh, laifuffukan da ake yin su a furici da baki mugayen kalmomi da sauransu haka a lokacin da yake azumi ko kuma wasu ɗan laifuffuka kanana dai haka da ake da sauran gaban jiki gaba ɗaya eh, kun ga Allah ya shar'anta shi eh, ma'ana fidda zakatul fitri domin ya tsarkake shi musulmi mai azumi in tuku Allah shi gafata malam to kana su wane ne ya cancanta a baiwa wannan zakar kuma a wani lokaci ya kamata a fitar da ita na'am zakatar fitri eh, ana ba wa mabukaci ne eh, saboda ai za mu koma babban zakka mu gani cewa Allah ya shar'anta ne to hazumin min agniya'ihim wa turaddu fi fuqara'ihim za a ɗauka ne daga mawadata daga cikinsu masu dukiya masu hali a bawa mabukatansu talakawansu to haka ma zakatul fitri don eh, reshe ne karami daga cikin babban zakka shi sa gurin shar'anta shi ma maluma suka kafa hujja da ayoyin babban zakka wa atu zakka ku ba da zakka saboda haka wajibi ne a wani lokaci ya kamata a cire zakatul fitri lokacin da ya kamata a fidda zakatul fitri maluma sun kasashe biyu akwai lokacin wanda yake shine yafi falala kuma shine wajibi ma'ana daga faduwan ranan daren sallah zuwa kamun a tafi sallan idi zuwa kamun a tafi sallan idi wannan lokaci a wannan lokacin ake ba da zakatul fitr wannan lokaci ne na wajibci yadda suke faɗa idan ka ketare haka baka bayar ba har aka je sallah kana da laifi kana da zunubi amma akwai waqtul ijiza lokacin da ya halalta ya babu laifi shine kwana biyu ko kwana ɗaya kamun sallah zaka iya ka gabatar ka eh, ka gabatar da zakatul fitrinka maluma sun rawaito shi eh, bukhari imam bukhari ya rawaito cewa sahabbai sun kasance suna bayarwa rana guda kwana ɗaya ko kwana biyu kamun sallah to allah ya sa mu dace ga kaɗan daga cikin irin ra'ayin da kuka aiko ta hanyar sadarwar imel kafin takaitattun labarai sakonmu na farko ya fito ne daga halima da hasiya buba mai goro gashuwa suka ce ya kamata gwamnatocin jihohin yobe borno da adamawa ku dinga kula da rayuwar mata da ƙananan yaransu ɗan gudun hijira kuma ku dinga ba su tsaro a sansanoninsu domin suna fuskantar kalubalen rayuwa a gun fasikai wannan sako daga mutawankil gambu doko ɗalibi a makarantar nce gumel ya ce salamu alaikum voa hausa muna jinjinawa bankin ja'iz bisa tallafin da ya baiwa waɗansu musulmai marasa aikin yi a kudancin najeriya da fatan bankin zai ɗauki makamancin wannan mataki ga 'yan gudun hijira da rikicin boko haram ya ta gayyara sako na gaba na cewa taimakon kuɗi na naira miliyan 25 da kayayyaki da uwar gidan shugaban ƙasa muhammad buhari hajiya aisha ta bawa 'yan uwa da iyalan mutane da harin garin buniyadi da ke karamar hukumar gujiba a jihar yobe kuma taimakon jin kai ne da fatan allah ji kan ɗaliban makarantar garin buniyadi allah ƙara wa iyalai da 'yan uwan ɗaliban haƙuri daga alhaji ali kiraji gashuwa sai kuma takaitattun labarai Dubin dubata masu zanga-zanga sun yi dafifi a kan titunan birnin Hong Kong yau Juma'a yayin da birnin ke bikin mika birnin da Birtaniya ta yi ga China a karni na goma sha tara yayin da jami'an gwamnati da kimanin mazauna yankin birnin Hong Kong ɗin dubu ɗaya suka halarci bikin daga tuta a dandalin Golden bahaniya Yau Juma'a da safe kuma mutane da suka fi masu bikin suka yi dafifi domin gudanar da zanga-zanga. To masu sauraro ƙarshen shirinmu na wannan lokaci kenan tare da fatar waɗanda suka yi azumi za a sha ruwa lafiya muke gayyatar ku masu sauraronmu a shirin da za mu gabatar da misalin karfe tara da rabi na dare agogon Najeriya. A halin yanzu kuwa a dakaci shirin yau da gobe.